Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shi da shirinsa na safiyar yau Talata kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. bayan wanda gabatar dai muna ɗauke da labaran duniya da dumin su tare da mustapha adam biye da shi akwai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da murai masu sauraro tare da hassan barka da kuma duniyarmu a yau tare da muhammad awal bauchi sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirin mu na karshe shine afirka a yau idan kuma muna da lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku.

sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin juha na masanci na iran imam hamna'i ya ce iran za ta iya ƙara yawan sinadarin uranium da take tacewa daga kaso 20 cikin 100 zuwa 60 cikin 100 musulmin kasar china na kokowa kan matakan da gwamnatin kasar take ɗauka domin takura musu a najeriya an fara aiki da sabon shirin ajiyar kudade a bankin jaiz domin tafiya aikin haji to sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarun jagoran junju halin musanci na iran imam hamna'i ya ce iran za ta iya ƙara yawan sinadarin uranium ɗin da take tacewa daga kaso 20 har zuwa 60 cikin ɗari. jagoran juyin halin musuluncin na kasar iran ya bayyana cewa iran za ta iya tace sada uranium din zuwa kaso 60 matukar dai tana da bukatar yin haka ayatollah sai da aliyu khamnai ya bayyana haka ne dai a lokacin da yake ganawa da shugaba da kuma mambobin majalisar kwararru masu zabar jagora a kasar ya ce kalaman da amurka da kuma kasashen turai uku jamus birtaniya Gami da faransa suka yi akan iran da shirinta na nukiliya kalamai ne na girman kai da nuna isa wanda kuma iran ba za ta amince da su ba dangane da matakan da iran din take dauka wajen jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya din kuwa jagoran ya ce iran din za ta kasance mai yin aiki da wannan yarjejeniya matuƙar sauran bangarorin suka yi aiki da ita ya ce kasashen turai sun sani sarai cewa shirin na iran ba na kira makaman nukiliya ba ne amma suna yin amfani da hakan ne domin ƙara matsin lamba a kanta domin ta miƙa wuya ya ce idan iran ta da buƙatar kira makaman nukiliya za ta iya yi amma kuma ba za ta yi ba saboda hakan ya saba koyarwa irin ta addinin musulunci ayatollah sai da aliyu hamna'i ya ce aikin ta ce saradin uranium kashi ashirin da iran take yi za ta iya ƙara shi ya kai sittin cikin ɗari matuƙar da akwai buƙatar yin haka an kashe jakadan ƙasar italiya a ƙasar demokaradiyyar congo a wani hari da aka kai wa tawagar hukumar abinci da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya an kashe jakadan na italiya mai gadinsa da kuma wani matuƙi da ke aiki da wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya a gabashin ƙasar a jiya litinin waɗanda suka rasa rayukan nasu dai su suna jakadan na italiya lusa atansiyo ɗan shekaru 43 da jami'in tsaro vittorio licobaci mai shekaru 30 sai kuma matuƙin motar hukumar abinci ta duniya da ba ambata sunansa ba maharan da suka buɗe wuta sun yi wa jakadan rauni mai yawa da kuma sauran mutanen da suke tare da shi sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar fitar da jakadan zuwa asibitin garin goma inda a can ya ce ga garinku babu kungiyar ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai yankin na kunshe da ƙungiyoyi masu yawa da suke ɗauke da makamai musulmin yagor na kasar china na kokowa akan matakan da gwamnatin kasar take dauka domin takura musu shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi na kasar ta china wato isa dalkun wanda kuma dan siyasa ne mai wakiltar sa kasar china ya bayyana cewa ko shakka babu a cikin shekarun baya bayan nan gwamnatin kasar tana daukar matakai na takura musulmi na kasar da sunan yaƙi da tsatsauran ra'ayi wanda hakan ba gaskiya ba ne isa kun wanda aka haifa a yankin jinjiang wanda mafi yawancin mazaunansa musulmi ne ya bayyana cewa ɗaukar matakan nuna musu wariya da mahukuntan china suke yi ba sabon lamari ba ne amma dai a cikin shekarun baya-bayan nan lamarin ya fi tsananta sakamakon daukar matakan da ake hana su gudanar da harkokinsu na addini bisa wasu hujjoji marasa tushe hakanan kuma ya ishara da cewa ana kiransu da kabila marasa rinjaya kasar china ya ce su ba marasa rinjaya ba ne domin ko su 'yan kasar china ne kamar kowa suna da haƙƙi kamar kowane mutum a ƙasar a matsayinsa na ɗan ƙasa to amma dukkanin matsalolin da suke fuskanta da bambancin da ake nuna musu hakan na faruwa ne saboda su musulmi ne to kuna tare da radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a najeriya an fara aiki da sabon shirin ajiyar kudade a bankin jais domin tafiya aikin haji an fara aiwatar da wani sabon shiri da aka bullo da shi a najeriya na ajiyar kudade domin tafiya aikin haji shafin naira matrix ya bar da rahoton cewa a halin yanzu an fara aiwatar da shirin karbar kudin ajiya a bankin jaiz da ke najeriya domin taimaka wa masu bukatar zuwa aikin haji wajen tara kudadensu. su wannan shiri an fara aiwatar da shi ne dai biyo bayan wani haɗin gwiwa da aka yi a tsakanin hukumar alhazai ta ƙasa da kuma banki na jais inda a halin yanzu shirin ya fara aiki a hukumce mukaddashin babban darakta na bankin jais a najeriya ismaila adamu ya bayyana wannan shirin da cewa yana ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da bankin ya ƙirƙiro a najeriya waɗanda za su taimaka ma musulmi masu son tafiya aikin haji musamman marasa ƙarfi daga cikinsu ya ce yanayin tsarin ajiyar kudaden yana a mataki daban-daban ne akwai mataki na gajeren zango akwai mataki na matsakaicin zango da kuma mataki na dogon zango wanda mutum yana da zaɓin ɗaukar kowane mataki da yake buƙata daidai ƙarfinsa. an kai hari a kan yankin da muhimman cibiyan gwamnati suke a birnin bagadaza majiyar tsaron iraki ta ce an harba makaman roka a kan yankin da ake kira green zone da ke tsakiyar birnin bagadaza wanda yake kunshe da muhimman cibiyan gwamnati da ofisoshin jakadanci na waje sai dai majiyar tsaron ta ce harin bai sanadiyar asarar rayuka ko jikata wani mutum ba. tun da fari dai an ji karar jini a yankin bayan da wani makami mai linzami samfurin katusha ya faɗi daga lokaci zuwa lokaci ana samun kai hari da makamai masu linzami a yankin wanda a wasu lokuta yana lalata wasu gine-gine zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Madala masu sauraron zu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ja masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu kawo muku da ake buga a tarayyar Najeriya. da kuma waɗanda ake bugawa a wasu ƙasashen nahiyar afirka to da farko za mu yaye kallabin shirin ne da jaridar premium times da ake bugawa a najeriya inda ta kawo labarin cewa fada ya kaure tsakanin ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram da kuma iswap mai kirarin kafa dolar musulunci a yammacin afirka kuma ya haddasa kashe-kashe da dama daga cikin daga bangarorin biyu na waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda rahoton ya ci gaba da cewa an kashe 'yan ta'adda da dama sakamakon rikicin shugabanci da ya kunno kai tsakanin bangarorin boko haram da da abubakar shekau ke jagoranta da kuma bangaren iswap a ƙauyen sunawa da ke iyakar najeriya da nijar kuma rikicin ya afku ne bayan da kungiyar ta iswap wato ta kama gwamman mata da ke da alaka da kungiyar 'yan boko haram inda 'yan boko haram da suka kai hari domin kwato matan da 'yan iswap din suka kwashe ita dai kungiyar iswap ta bai daga bangaren jagorancin abubakar shekau ne a shekara ta 2016 tuman tahir ka ji je abin da ya faru tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu da suke kiranin jihadi a najeriya eh, sai kuma jaridar eh, ina ganin ma'an tayar kafin ka je ga jarida ta gaba gane ban kwada masu wari na ga lokaci ya riga ya fara haramu bar mu tsaya a nan to masu saurare a yi ni lafiya Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin na namure masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci Iran ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku ni ne Gubedu Firezi zakin wata a gada su Nijar mai sauraron ku kullun da kullun. To abin da muka so Allah ya zaben mana president wanda zai hawa ya zai tausayin talaka ya mana adalci bisa kasa a kama talaka ci gaba bisa harkokin su kuma a samu wanda za a tamo talakawa aiki na na harkokin da za su samu ci gaba bisa rayuwar su saboda rayuwa ta yanzu kowane jiha zaka ga mutane da karfin su suna wahala abinci da Allah da Annabi Allah ka tafa mana sutura Allah ka fidda mu kunya kai Allah tafa mana sutura Allah ka fidda mu kunya duniya da lahira dan Allah da annabi muna fatan shugaban kasa ya hauya mana adalci wannan abubuwa da ya kawo sauki cikin kasa ya hana su mu abinda muka fata sai na daga gare na ne gobe da firezi zakin wata agada su Niger mai sauraron kullun da kullun kuna tare da mamman biniya kuba a washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to daidai gwalgwado dai zaɓe ya gudana a cikin kwanciyar hankali amma ina mika ta'aziyya ta ga duka 'yan niger dangane da rasu an su jami'an zaɓe da suka yi da mota su ta taka nakiya sannan daga bangare guda kuma ina kira ga masu aiki da shafukan sada zumunta a kan cewa su bar bayyana sakamako saboda hukumar hukumar zaɓe ce ke da haƙƙin bayyana sakamakon zaɓe sahihi ba kowa ba ya daɓe cikin wani lugu yana bayyana sakamakon zaɓe da fatan mutane masu wannan ɗabi'a za su kiyaye sunana mun biniya ku ba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci na Iran. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna ta da mai shawarar ku Isa Musa wanda aka sani da suna Isa Rezo daga Yami babban birnin Nijar. To Ubangiji Allah ya kawo mu ranar zaɓe na Nijar an yi zaɓe kuma an ƙare lafiya. Ba zan ce babu kurakurai ko da akwai su 'yan ƙanƙanana Ubangiji Allah ya muni mafi alkhairi. Yasa wanda zai jagorance mu ya zama mai kishin muna talakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa rediyon ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchin nigeria ina kira ga hukumar zaben niger wato seni da shugaban hukumar da ya ji tsoron allah ya gudanar da a sakamakon zaɓe mai kyau domin kada ya bi son zuciya ko kuma ra'ayin wani ɗan siyasa ko kuma ya bi kuɗi ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya ya bayyana sakamakon sakamakon zaɓe ingantacce a duba da yadda a wasu ƙasashe sakamakon zaɓen yake tayar da hankali bayan sakamakon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na rediyon muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Suna na Mamman Sani na Nipokari Maradi jamhuriyar Nijar wanda yanzu nake zamani a birnin Agadez. Dangane da al'amura wanda suka shafi zaɓen Nijar ra'ayi na zan bayyana a kai shine eh duk Kan matasa su haɗa kansu wuri guda domin ci gaban ƙasar mu ta Nijar duk wanda Allah ya ba wanka mulki dan ƙasar mu ne kuma shine zaɓin da muka yi ta addu'a mu yi kenan mu yi hakuri mu yi addu'a kuma shi Allah ya sa ya aiki na gari nagode sashen Hausa suna na Mamman Sani ne Bokare marajin kurin jiran da zamu ke a Agadas Assalamu alaikum muryar musulunci POH to ya kamata a mai da hankali samun zaman lafiya duk wanda Allah ya ba a cikin wannan dan ƙasa ne kowanne a bi shi Allah Allah haka ya bada tun da aka yi ta addu'ar wannan Allah ba mu shugabanni masu tsoron Allah kuma masu taimaka talakawa duka an yi addu'a Allah ka zaba mana nagari to sai a jira a ga zabin ubangiji duk wanda ya bada abihi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na kira kai ganan garkin daura a tarihin Nigeria sai an jima sashen Hausa na biyu ohet da ke birnin tahiran barkan ku da warhaka suna na su Madatai daga da magaran jamhuriyar Nijar godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki subhanahu Wata ta'ala je gwada mana ranar zaɓe lahiya muka yi muka kare lahiya sai yan kurakure da ba a rasa ba mun yi zaɓe a nan jihar mata da magaram lahiya mun kare shi lahiya ko muna fatan a dukkan jihohin ƙasar Nijar da ma gundumomi da ma ƙauyuka an yi zaɓen nan lafiya an kammala shi lahiya muna fatan Allah ubangiji ya sauya mu shugaba mafi alkhairi gode sashen Hausa na VOH ku tashi lahiya Suna na sanusu Madatai daga da magaram jamhuriyar Nijar to ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa bangarori daban-daban na duniya waɗanda kuma a mafi yawan lokuta sukan ɗau hankula don tattaunawa da kuma yin sharhi da ƙarin bayani a kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a cikin 'yan kwanakin nan dai batun shirin nukiliyar zaman lafiya na kasar iran da kuma yarjejeniyar nukiliyar da iran din ta cimma da wasu manyan kasashen duniya ya sake dawowa fagen siyasa da ma tsaro na duniya musamman bayan kafa sabuwar gwamnati a amurka da kuma batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar ta nukiliya musamman kuma bayan kwangaba kan baya da gwamnatin biden din take yi kan wannan batu da kuma matakin da iran ta sanar za ta dauka da kuma fara aiwatar da shi a yau din nan na takaita sanya ido kan shirin nukiliyan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya take yi wa ayyukan nukiliya na kasar da kuma hana jami'an hukumar kai ziyarar bazata har sai amurka ta dage takunkumin da ta kakaba wa iran din lamarin da ya sanya babban daraktan hukumar ya kawo ziyara ta kwanaki biyu nan iran don ta tattaunawa da jami'an kasar to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi cikinsa don ganin hakikanin me ya faru da kuma dalilin da suka sanya iran din daukar wannan mataki da kuma shin hakan ya saba yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma kamar yadda wasu ke kokarin nunawa ko kuma a'a to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurare mu da sake saduwa a fili yake daga maganganun babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi bayan dawarsa daga ziyarar aiki da ya kai nan tehran don ganawa da manyan jami'an kasar ta iran musamman waɗanda suke da alaka da shirin nukiliya na kasar cewa daga yau din nan iran za ta dakatar da aiki da jeniyar nan ta wato npt musamman ma batu dokoki wanda suka zamanto na kari akan ainihin jeniya din wacce ita da kanta daman ta amince da aiki da waɗannan dokokin wanda kuma ya zo ne cikin dokar da majalisar dokoki ta kasar ta sanya wa hannu da kuma wajabta wa gwamnati amfani da ita dokar daga yau din nan kan wannan batu har sai an cire wa kasar dukkanin takunkumin da aka sanya mata waɗanda kuma bisa jenin nukiliyan da aka cimma da ita wajibi ne a cire mata su amma kuma ba a cire din ba aka ci gaba da aiki da su musamman bayan ficewar amurka daga cikin jiniyar da kuma ci gaba da kara waɗansu takunkumin ma da gwamnatin tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta sanya wa iran din sannan kuma daga dukan alamu gwamnatin da ta zo a halin yanzu ta amurka din take ci gaba da jan kafa gurin dage waɗancan takunkumin da aka sa iran din wanda a baya su da kansu sun ga nuna cewa haka din bai dace ba a cikin jawabin nasa babban daraktan hukumar mai kula da makamashin nukiliyar ta duniya rafael grossi ya ce babu shakka iran za ta aiwatar da wannan dokan da za a takaita wa masu bincike na majalisar ɗinkin duniyan damar shiga wurare a iran nan gaba amma ya ce ya kulla wata yarjejeniya ta wucin gadi da ta samar da damar ci gaba da tuntubar juna da aiki tare a tsakanin bangarorin biyu wato bangaren iran kenan da kuma bangaren hukumar tasa to sai dai kuma bai yi ƙarin bayani me yake nufi da wannan batu na ci gaba da aiki tare a tsakanin bangarorin biyu ba wato iran da hukumar tasa wannan shiru dai da ya yi kan wannan batu da kin karin bayani kan me yake nufi hakan ya janyo kace ne ce da kuma yin sharhi daga bangarori daban-daban wanda ta yiwu da gangan yi haka din don ba da damar a ci gaba da irin waɗannan fasara da kuma ci gaba da kare abin da suke kira mutuncin hukumar tasa duk da yadda suka bar amurka take wasa da wannan hukunci da wannan mutunci na hukumar wanda halin yanzu na ta ga irin yinin yanda yanda ake ci gaba da wasa da kuma ƙoƙarin amfani da hukumar wurin cimma manufa da ita amurka ta sa a gaba watakila hakan ne ma ya sanya hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran ta fito fili da yin ƙarin bayani sosai kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da babban daraktan hukumar ta iaea e don bayyanar da lamarin a fili kowa ya fahimta da kuma rufe duk wata kofar da za a iya amfani da ita da kuma wannan lamari don cimma wata bakar aniya da kuma manufa da waɗancan mutanen suke da shi su waɗanda wato ita kanta hukuma ɗin da kuma amurkawa da turawa waɗanda a halin yanzu suke ta ƙoƙarin amfani da wannan dama da nuna cewa iran ta take yarjejeniyar ta nukiliya alhali sun mance cewa tun da jima shekaru tun daga shekara ta 2018 amurka ta fito fili a hukumance ta karya dokar ta karya ita kan wannan yarjejeniyar din sakamakon ficewa da gwamnatin ta daga ciki sannan kuma ta ci gaba da kakaba wa iran takunkumi wanda haka din yana nuni da karan tsaye ga ita kanta wannan yarjejeniyar din alhali su kuma waɗannan kasashe na turai din da a halin yanzu ke ta maganganu babu wani mataki na a zo a gani da suka ɗauka imma dai ya tilastawa amurka ɗin dawa cikin yarjejeniyar ko kuma alalakalla su su yi ɗauke nauyin da ke wuyansu na yin kokarin na biya wa iran bukatunta na wato amfani na wurin karya waɗannan takunkumin da aka sanya mata waɗanda daman kawo ƙarshen takunkumin ita ce babbar manufa da kuma dalilin da sanya iran ta amince da ita wannan yarjejeniya ba haka ba ba ma amfanin ta bayanin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran ɗin da ya zo ne cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya litinin don karin bayani kan sanarwa ta haɗin gwiwa da bangarorin biyu wato iran da kuma hukumar ta makamashin nukiliya suka fitar bayan ziyarar da shi misa gross din ya kawo nan kasar iran sanarwar dai ta hukumar ta iran ta bayyana cewar iran da hukumar ta mai kula da makamashin nukiliya na iaea e sun cuma yarjejeniyar dakatar da dukkanin aiki da karin dokoki kan yarjejeniyar nan ta NPT wato ta hana yaduwar makamai na nukiliya da suka ba wa hukumar ta yi e din damar kai ziyara ba zata akan cibiyoyi na Iran. a saboda haka bisa dokar da majalisar shawarar musulunci kasar iran din ta kafa ba za a bar hukumar ta sanya ido kan ayyukan nukiliyan na iran sama da abin da ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyan ba kamar yadda kuma ba za a sake barin ta ta gudanar da duk wani abu na bincike a wajen wanda ya saba wa hakikanin ko kuma wanda yake wajen yarjejeniyar da aka cimma ta nukiliya din wato duk wani aiki na bincike da hukumar ta gudanar wanda halin yanzu an bar tana gudanarwa wanda kuma baya cikin majinin nukiliya din duk dai don nufin iran ta tabbatar da kyakkyawar aniyarta. to a halin yanzu an dakatar da wannan wannan shine abin da ya zo cikin karin bayani da hukumar ta nukiliya ta iran ta yi dangane da wannan batu ne jinin da aka cimma da shi mr grozi din a lokacin da ya kawo ziyara nan iran wanda shi ya ya bayani hakikanin me ke faruwa to wannan sanarwar da ta fito da komai fili da kuma rufe duk wata kofa ta neman wasa da hankali da watakila wasu ciki ko hadda shi shugaban hukumar ta yi za su yi kokarin amfani da hakan abubuwa masu mahimmanci da suke cikin wannan sanarwa kuwa sun hada da cewa na farko dai abin nufi da ci gaba da ayyukan bincike da sanya ido lero cikin yarjejeniyar da aka cimma yayin ziyarar ta grossi shine cewa iran za ta ci gaba da naɗa da kuma tattara bayanan wasu daga cikin ayyukan nata na nukiliya da take gudanarwa waɗanda kamarori dama suna nan suna ayyuka su gaba da ayyukansu da kuma adana su a wajenta ba tare da ta mika su ga hukumar ta nukiliya ta duniya ba har na tsawon watanni uku wato sabanin yadda da abubuwan da duk waɗannan kamarori suke naɗa suna zuwa ne ga ainihin asusu da kuma hannun ita kanta wannan hukumar to a halin yanzu iran za ta ci gaba da rike waɗannan abubuwa ba ta ba wa ita wannan hukuma ba wato hukuma din ba ta da wata alaka da waɗannan kyamarori ya zuwa har zuwa watanni uku amma duk abubuwan da ake yi za ci gaba da dan su kamar yadda ake yi da idan har cikin waɗannan watanni uku an dage mata wa Iran din dukkanin takunkumin da aka sanya mata kamar ta bukata to Iran za ta miƙa wa hukumar waɗannan bayanan da ta riga ta tara su din idan kuwa har ba dage mata su ba cikin waɗannan watanni uku to shikenan za ta share waɗannan bayanan sannan kuma har abada hukuma ta yi waɗanda ba ta samu damar kaiwa ga waɗannan bayanai ba ko da ko daga baya ma an zo an ɗage wa iran takunkumin ko da wato misali ko da ce bayan watanni hudu bayan watanni biyar bayan watanni shida an zo an ɗage wa iran waɗannan takunkumin da dama take bukata ɗage din to waɗancan bayanan da na watanni uku da aka riga da aka nada din sun riga da sun tafi da haka idan har matukar suna son wannan waɗannan bayanai to wajibi ne cikin waɗannan watanni uku din su ɗage waɗannan takunkumi da suka sanya wa Iran idan ko ba ka ba to shikenan wannan wani abu ne wanda Iran take wata dama ce wanda Iran daman take akwai wanda daman tun farko tun asali ma dai sanya waɗannan kyamarorin a irin waɗannan guraren ba abu ne wanda yake dama na wajibi a kanta amma duk da haka ta yi yadda ta bar su to wannan dai shine abin da aka cimma tsakanin bangarorin biyu to abin tambaya a nan shine shin da wannan mataki da Iran ta ɗauka hakan yana nufin ta kare nukiliyan kamar yadda wasu suke kokarin nunawa da nufin bakar aniyar su kan iran da kuma rufe irin karan tsaye da su kansu suke yi warjeniyar ta nukiliya da kuma kin aiki da ita duk da irin yadda iran ta ci gaba da ba su dama na tsawon shekaru to a fili yake dai kamar yadda masana da kuma masu binciken yarjejeniyar suka bayyana kin wa hukumar ta nukiliya waɗannan bayanai da kimarorin suka nada na ayyukan da ake gudanarwa a cibiyoyin nukiliyan na ƙasar iran a irin wannan yanayi da ƙasashen yammaci suka ki aiki da yarjejeniyar su kansu baya nufin iran ta kai yarjejeniyar nukiliyan face dai wani ƙoƙari ne ma na iran iran din wajen ci gaba da rayar da yarjeniyar da kuma ƙara ci gaba da tabbatar da duniya aniyarta na aiki tare da manyan ƙasashen duniya da kuma tabbatar da duniya cewa shirin na tafa na nukiliya shiri ne na zaman lafiya da ba shi da alaka da wani batu na kera makamai kamar yadda su makiyanta da kuma manyan kasashen duniya din suke kokarin nuna wa duniya don ko kasar da take son ta kera makaman nukiliya ba za ta taba barin wannan hukuma ta ci gaba da irin waɗannan bincike da ake gudanarwa wanda yake ba wata ƙasa a duniya da aka taba gudanar da irin bincike akan ta kamar yadda ake wa Iran din ba don kuwa kamar yadda su waɗannan masana suke cewa babbar manufar cimma yarjejeniyar nukiliyan da kuma amincewa da yarjejeniyar da Iran ta yi shine dage mata takunkumin da aka sanya mata idan har ya zamanto ba a ɗage mata wani takunkumi ba to kenan babu ma'ana cikin cin mai yarjejeniyar kenan kuma an karya wani jigo da dukanta wani yarjejeniya din don haka su manyan kasashen duniya musamman amurka su ne abin zargi cikin wannan lamari don kuwa ita amurka ita ce babbar wacce ta fara karya yarjejeniyar bayan da ta fice daga cikinta da kuma sake kakabawa irin wasu takunkumi su kuma sauran kasashen turan sun gagara yin wani abu akan wannan lamarin kai hata ma sauke nauyin da ke wuyan su cikin sun gagara yi ballantana ma maganar matsawa amurkan lamba. masu saurare lokacin da muke da shi da ya kawo jiki da haka za mu yi bankwana da ku sai kuma a saduwa ta gaba inda za mu sake taɓa muku wani bangare da kuma daga cikin bangarorin wannan jeniyar da kuma abubuwan da ke gudana din a halin yanzu to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar raginan tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon miohit da ke nan binin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin ya ƙunsa a yau dinnan. music a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan sale lizare ne da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam zidul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda da kuma yadda iyali ya amfana da wannan bayani nasa yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa muna sauraron malam auzu billahi samil alim min ash-shaytanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da jin kai abincin ɗimbin ni'imomi da kyautaye shi ya bamu damar wasala karatunmu a cikin littafin risalatul haqqo na imami ma'asumi maulana ali zain al-abidin da imam husain alaihi salam kuma za mu tashi a haɗi na goma sha bakwai haƙoƙin ra'ayya haƙoƙin talakawa akan mai musu mulki kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai shugaba ne na wata ma'aikata ko kai hakimi ne ko kuma sarki ne kai ko ma dai kai waye ko kai mai gida ne da iyalansa a cikin gidansa kowane irin shugabanci to haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora maka na waɗanda kake ma shugabanci wanda fa mu sani wannan haƙƙoƙi Allah da ya ɗora su ba zaɓin ka bane ka ce ka yarda ko baka yarda ba ka rayu a duniya ka koma ma Allah ta'ala idan ka kiyaye waɗannan haƙoƙi ka zo lafiya lau to za ka samu yardar Allah ta'ala kuma za ka more a lahirarka idan kuma ka zo ma Allah ka taɓa haƙƙin wani to Allah fa ba zai yafi maka shi a matsayinka na shugaba maulana ali zin labidin alayhi salam yake cewa fa amma huququr ra'iyatika bisultan فانتعلم أنك bi falle بفضل قوتك عليهم ce wajibi ne ka sani kai shugaban ƙasa wajibinka ne ka sani kai gwamna wajibinka ne ka sani kai ministawa na kaza wajibinka ne ka sani kai daraktawa na kaza na ma'aikata kaza wajibinka ne ka sani kai shugaban ma'aikata kaza kowace irin ma'aikata ce wajibinka ne ka sani kai shugaban gari ko shugaban unguwa ko shugaban kowane irin jama'a komi yawansu komi kaɗancinsu kasancewa allah tabaraka wa ta'ala ya so ya lamunce maka ka shugabanci wayannan bayi ne nasa saboda wani fifiko da ya baka wala allah kai kafi su ilimi ko wala Allah kai ka su hankali da hangen nesa don wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya baka shugabanci shugabanci na addini kenan ba shugabanci irin na zamani ba wanda za ka yi shugabanci saboda kai kafi kowa zalunci a dalilin ka iya keta ka iya maita ka iya camfi ka iya tsafi ka iya kalla zama bayan Allah ka iya magudi a dalilin haka ka zama shugaba a'a shugaban da ke shugabantar al'umma a matsayin hanyoyin cancanta na shugabanci wanda tsari na Allah ta'ala ya shimfiɗa wanda ya fi kowa ilimi cikin al'umma ya fi su tsoron Allah ya fi su sanin abin da ya zama shine mafi daidai gare su alkhairi a gare su to shine zai musu shugabanci a ba wanda ya fi kowa ƙarfin makami ba ba wanda ya fi kowa dukiya ba a ba wanda ya fi kowa iya yaudara ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba dai da jin bayanin malam kan shugaba ya san cewa allah mai girma da kwaka ya ba shi wannan shugabanci ne ba don ya fi sauran jama'a ba da fatan iyali da su amfana da shi to kasancewa allah ya baka shugabancin wayannan jama'a ne saboda fadalar da allah ya baka sama da su fa innahu innama hallahun mahallar ra'iyyatu laka du'ufuhum wa zulluhum ka kuma sani abun nan da Allah ya baka da su ma suna da shi da baka zama shugabansu ba Allah ya baka ilimi ka fi su da a ce cikinsu wani ya fi ka ilimi da shine shugaba Allah ya baka hankali da hangen nesa fiye da su da a ce cikinsu ne wani ya fi ka wannan da shine shugaba ba kai ba to bai kamata ba ka yi amfani da rauninsu bai halatta ba a gare ka kai amfani da su don ka takura musu bai halatta ba a gare ka wannan kuma sannan ka sani wanda kake ma shugabanci wanda kake ma shugabancin nan duk wani abun da ka musu ba daidai ba ba su da ƙarfi na gagara na buwaya balle su hana kansu ga zaluncin da za ka yi musu sannan kuma idan za ka zalunce su ba su da inda za su kai kuka sai a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ya ɗauki alwashin bima mazulumi haƙƙinsa don haka Allah ba zai taɓa yafe maka ba Allah ya wajabta maka a matsayinka na shugaba ga al'umma to ka tafi yadda lamarinsu kan adalci a ba kawai iyalinka da na kusa da kai da dangin matarka su kaɗai ka sani ba a ka tafiyar da al'umma lamarin al'umma tsakani da Allah kuma ka tafiyar musu lamari ta inda za su amfana don saboda damar da Allah ya baka ta ilimi damar da Allah ya baka ta ƙarfi da tunani da sauransu ba kai ka ba kanka ba kyauta ce Allah ya maka kuma wa'annan halittan Allah ne Bayan Allah ne baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mulki baya halitta a gare ka kai amfani da ƙarfin matsayi baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mukami ka tauya haƙƙin talaka ka tauya haƙƙin wanda yake ka. a wajibinka ne ka san wannan damar da Allah ya baka kyauta ce ni'ima ce Allah ya baka wajibinka ka gode wa Allah kuma godiyar da za ka yi wa Allah za ta bayyana ne akan bayan Allah da kake ma shugabanci wa man shakara Allah a atafu fi ma an ama alai duk wanda ya gode wa Allah ka sani duk wanda ya gode wa Allah ta hanyar kyautata wa bayin Allah da suke ƙarƙashinka to kai kuma Allah zai ƙarfafe ka a cikin sha'anin mulkinka amma in ka ce za ka zalunci bayan Allah to Allah tabarak wa ta'ala ko ya rusa ka tun yawa sarki ka ba kai bane ko kuma ya yi maka kiwon ragon ko bishimin sarkin fawa ya yi maka ɗarmun talala ya barka ga kanan kullum kana ta ganin kai aici gaba ci gaba ci gaba kana ta abin da ka ga dama kana zalintar talakawa kuma kana ta ci gaba bukatun kana biya Allah yana cewa wala tahsiban Allah gafilan amma ya ya'malu zalimun ko da wasa kar ku taba damanin Allah ya manta ko bai san abin da azzalumai suke aikatawa ba na zalintar bayansa jinkirta musu yake akwai ranakin dillanci an uwana masu girma yan uwar imani wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin talaka akan wanda ke masa shugabanci to shi dai malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗanbin lokaci da ya bamu da fatan allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala masu sauraron zuku kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma masu ke faruwa a nahiyar mu ta Afirka da kuma yin karin bayani da kuma sharhi kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a Najeriya batun kuɗin nan na intanet ko kuma kuɗi na baɗi ne wanda a turanci ake kira da cryptocurrency ya sake dawowa fagen tattaunawa musamman fagen tattalin arziki na ƙasar. A bangare guda masu kutse da neman ha'intar da jama'a a shafuka na Twitter da sauran shafuka na sada zumunta suna nan suna gudanar da ayyukansu inda suke ci gaba da bukatan 'yan ƙasar da shigo cikin wannan lamari. wanda a lokuta da dama aka samu matsaloli a bangare guda kuma babban bankin ƙasar wato cbn ya ba da umarnin rufe asusun 'yan kasuwa da suke amfani da wannan hanya a takaice da abin da wasu suke cewa ya haramta amfani da wannan hanya to ko menene hakikanin wannan batu na kudin intanet menene dalilin da sanya bankin najeriya din ya ɗauki wannan mataki sannan wani irin amfani ne shi wannan kudi na intanet yake yi ga tattalin arzikin ƙasashe da dai sauransu to da nan sa daga cikin baturan da a cikin shirin namu na yanzu za mu yi dubi kansu don haka sai a biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance kuɗi kashe su ta hanya mai kyau kuɗi kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa ce. masu saurare mu da sake saduwa kamar da kuka ji a farkon shirin a kwanakin bayan da babban bankin Najeriya CBN ya umarci bankunan kasa da su rufe asusun yan kasuwa da kamfanoni masu amfani da kuɗin nan na intanet a mataki na baiɗe wanda kuma haka din ya janyo kace na ce a kasar inda wasu cibiyoyi suke maraba da hakan wasu kuma daga cikin yan kasuwa suke nuna wato rashin daɗinsu da wannan lamari wannan umarni na banki na cbn ne ya bayar ya fitar da cikin wata sanarwa da ya fitar wanda kuma ya umarci cibiyoyi daban-daban wanda suke da alaka da wannan abin da su ɗauki wannan mataki shi dai babban banki na najeriya ya fara batun wannan kudade na intanet din ne a shekara ta dubu bakwai inda ya ce ana amfani da su waɗannan hanyoyi da kuma shi wannan kuɗi na intanet wurin ɗaukan nauyin ayyuka na ta'addanci da kuma halasta kuɗin haramun ganin cewa ba a iya bin wa sabon su masu yi wannan ayyuka din sannan kuma a shekara ta 2018 ma da babban bankin ya sai ya ce kudaden ba sa cikin abubuwan da mai su zai iya yin zai iya kaiwa misali kara kotu idan har yana neman haƙƙinsa a nan Najeriya wato dai akwai wuyan mu'amala da wannan lamari na kuɗin intanet wannan ya daga cikin da sanya shi kansa bankin na Najeriya ya dauki wannan mataki na kusan haramta wannan lamari a nan kasar to shi dai wannan batu na kuɗin intanet ba kawai a Najeriya ba kasashe daban-daban na duniya miliyoyin al'ummomi na faɗin da suke amfani da shi gurin harkoki na kasuwanci da dai sauransu to sai dai kuma duk da haka da gwamnatoci daban-daban na duniya suna ci gaba da nuna damuwa dangane da irin yanayin yadda ake mu'amala da wannan lamari to menene hakikanin shi kansa wannan kuɗi na intanet me dalilin kirkiro shi sannan kuma menene dalilin da ya sanya shi banki na najeriya din ya ɗauki wannan mataki shin wani irin amfani yake da shi ga tattalin arziki da har ya sanya wasu daga cikin masu harka da shi da kuma masana tattalin arziki suke nuna damuwa kan wannan lamari din dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda za mu tattauna da baƙonmu a cikin wannan zaure ɗin wato alhaji shu'aibu idris mikati masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a najeriya kana kuma shugaban kamfanin ba da shawarwari kan abin da ya shafi zuba jari a Najeriya wanda yake zaune a Benin Lagos. To Alhaji muna batu ne dai dangane da batun na kuɗin intanet ko kuma abin da wasu ke kiransa da kuɗi na baɗini inda kwanakin bane da bankin Najeriya din ya sanar da haramcin amfani da shi wannan kuɗi din saboda sa ana amfani da shi wajen almundahana da kuma ayyuka na ta'addanci. A takaice za mu so a yi mana ƙarin bayani kan wannan hanya din wato shi kansa wannan kuɗi na intanet da a fahimci inda aka sa gaba. Eh, bayani a takaice zai dan yi wahala dan yana da dan bayani yana da tsawo shi dan adam tun daga Allah ya halicce mu lokacin annabi Adamu aka fara rayuwa dan adam da yakan zauna shi kadai daga shi sai iyalin shi gida ya abinci ba tare da yin hulɗa da wani ba ko da wasu ba tafiya ta tafiya har dan adam ya fara hulɗa tsakanin wancan gida da wannan gida shi ne aka fara cinikayya da mukan ce ba ni gishiri in ba manda a turance bata kenan har tafiya ta tafiya aka kawo aka fara cinikayya da wuri daga wuri aka fara ciniki da kuɗi na tagulla da azurfa da irin nan wato na ƙarfi har Allah ya ba ɗan adam basira ya yi kuɗi na takarda to tafiya ce tafiya har shi ne ɗan adam ya ƙirƙiro kuɗi a kati wato credit card ko debit card da ake bankuna suke ba mutum ka kuɗin ka a ciki ka fita ka je duk inda kake so kai cinikayya to ɗan adam duk nan ya ga bai ise shi ba saboda me kuɗaɗen da ake yanzu kana ciniki a kuɗin ƙasar Iran ko ƙasar Najeriya ko ƙasar Amurka ko tare iya turai wani ne ya ba da wannan kuɗin wanda ya bayar kuma gwamnati ce kuma tana iya ganin ta kuɗin ya fara ƙasa ko ya tashi sama to dan adam yana ganin kamar wannan an tashi shi a wani shinge ne yana da kokarin ya samu inda zai rinka sakatewa ba tare da gwata ko wani ko wata hukuma ta san me yake ciki ba ko kuma ta hana shi wasu abubuwa shine aka fito da wannan kuɗi da muke kira kuɗi na baɗi ko na sirri wato cryptocurrency wasu na kiran shi kuɗi na intanet ba ka sanin wa kake cinikayya da shi saboda haka komi cikin duhu ne duhu na dukan duhu yanzu in kai ina mu cinikayya da kai misali a ce lamban ka saba'in da takwas ne ni lamba ta misali goma sha shida ne za ka kana cinikayya ne da mai lamba goma sha shida mai lamba sha shida yana mai ciniki da mai lamba saba'in da takwas baka san ina nike ba a sararin duniya ban san ina kake ba a sararin duniya. ato alhaji idan dai na fahimce ka to ana iso kenan shi wannan banki na cbn na najeriya ya yi gaskiya nan da ya haramta wannan cinikin saboda gudun faruwar abubuwan da ya ce ka iya faruwa na irin harkokan tadanci kamar ne ka bayyana su abubuwa ne wanda yake ba ma kai baka ma san wa kake mu'amala da shi ba to bankin najeriya maganar gaskiya ita ce babban bankin najeriya fi hana mu'amala da wannan kuɗi ba abinda babban bankin najeriya ya hana shi duk wani wanda yake mu'amala da wannan kuɗi na ne to bankin Najeriya ne ya ba shi izini ya yi wato ya hada-hada a ƙasar Najeriya to an haramta mashi ya hurɗa da wani kamfani ko wani mutum wanda yake cinikayya a cikin wannan kuɗi na baɗini. Dalilin shi ne ababe guda biyu ko uku wanda yake zahiri ne kowa yana ganin su. farko duk lokacin da aka ce ciniki ana yin shi ne cikin duhu na dukan duhu gwamnati ko ina take a cikin duniya ba su so haka nan ba gwamnati takan so ta san ya dan adam yake me yake sai me yake sayarwa wani hali yake ciki saboda me saboda kila ya amfani da waɗannan alkaliman wajen wato yin dokoki da tsare-tsare na ɗan adam wanda zai ji daɗi ko kare shi Na biyu kudin na labaɗin yana yawan hawa ya sauka a ce ka bar banki da yake da kudaden jama'a na amana da suka ba su aji ya sai wannan irin wannan kaddara ai idan kudin darajar shi ta ruguzo ai kaga yana iya ruguza bankuna idan bankunan kasa suka rushe tattalin arzikin kasa zai rushe idan tattalin arzikin kasa ya rushe jama'an kasan za su shiga wani halin kakanika saboda haka babban banki najeriya abin da ya ce ba mu hana ku na najeriya ku je ku yi ba amma ku yi ta wata hanya ta hanyoyin cinikayya na Najeriya da muka sani da bankuna da kuma wasu kamfanonin da babban bankin Najeriya ya ba su dama su karɓi kuɗaɗen jama'a ko kuma su ba mutane shawarwari wajen cinikayya. A ah, to Alhaji tun da bayan da ah, bankin na CBN ya sanar da wannan mataki din hakan ya janyo kace na ce sosai a Najeriya inda wasu suke ganin hakan zai janyo kuma baya ga tattalin arzikin Najeriya din ma yaya kake ganin wannan lamarin. Wato ba zai yiwu a ce zai kawo na kasu ba maganar gaskiya gaskiya ta ce kamar na faɗa maka za ka iya cinikayya ba tare da kayi da misali zan iya sanar kaya daga nan Najeriya in sai kaya a ƙasar Amurka ko ƙasar China ko ƙasar Iran ko ƙasar Saudi Arabia ba tare da na bi ta wato bankunan Najeriya ba. Akwai hanyoyi da yawa da duniya yanzu ake amfani da shi a biya kuɗi. Kamar na faɗa maka ai ɗan adam da ba ni shiryan ba kamar da yake yi. to saboda haka dole ne sai an bi ta wannan ba sai an bi ba wani abu da ban so a mu bar shi ba shi shi wannan kuɗi na lamuni ko kuɗi na baɗi ne ke amfani da shi akwai lokutan da yawa da fa babu shakka wanda suke amfani da shi suna jin daɗi misali a yanzu maganar da ake cinikayya na duniya duka hulɗar da bankunan duniya suke suna yin shi ne ta wani hanya da ake kiran shi swift wato society for worldwide international payment Transaction. swift din nan wata kungiya ce wanda take rike da hanyoyin sadarwa da aika kuɗi na duniya baki daya shedikwadon kwatanta yana ƙasar amurka kamar lokacin da amurka ta nemi ta dama ko ta taka ma ƙasar iran misali birki ƙasar iran ta ga dama ta sai kayayyaki ta shigo da shi Iran din ta hanyar wannan kuɗi na baɗini ba tare da Amurka ta sani ba. Akwai mutane da yawa da ƙasar Amurka ta hana su a buɗe masu furɗan kasuwanci a bankuna na Amurka. Misali wasu daga cikinsu mutanen ƙasar Sin ne wato China. Suna iya cina cinikayya ta wannan kuɗi na baɗini ba tare da Amurka ta iya hana su ba. To irin wannan ababe da ɗan adam yake da shi na jin kai na izgilanci shi kan sa ɗan adam kuma ya ta ƙoƙari ya samu hanyar da in ma an mashi wannan izgilancin ko izan to yana da hanyar da zai ɓalle. To da ƙarshe Alhaji za mu so sanin amfani ko rashin amfanin wannan hanya na tattalin arziki ne ga ƙasashe musamman ma daga ga Najeriya. A ababe ba su wuce biyu ko uku ba farko kuɗin nan kaddara ce bayan na kayya da ake amfani da shi a yi wanda ya saya ya riƙe. zai iya cin riba idan misali na saya na rike na ci riba lokacin da zan sayar na zo na sayar na dawo da dalan a Najeriya ai kaga tattalin arzikin ƙasar Najeriya zai karu idan na biya haraji a kan riban da na samu na taimaki tattalin arzikin ƙasar Najeriya ababe irin wannan na karuwa suna nan da yawa Allah ya albarkaci Najeriya da ƙasar noma Allah ya albarkaci Najeriya da jama'a sama da miliyan ɗari biyu an ya albarkace mu da cewa jama'an nan yawancin su matasa ne to kuma muna cikin wani halin kakani kayi na rashin aikin yi yara babu aiki babu sana'a saboda haka kasuwancin da suke a cikin wannan kuɗi na lamuni ko na batini hanya ce da suke samun dama su ma su yi hanyoyin da za su ci abinci a kaga ko akwai wuraren da ba za a ce duka komi da kyau ba ne akwai wurin da ya za a ce wannan ma yana da alfanu. Alhaji Shu'aibu Idris mai kati masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin bada shawarwari a ga masu zuba jari a Najeriya din wanda yake zaune a binin Lagos mun gode Alhaji. Ta masu da kama kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba. Kafin nan nake ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kamar sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir yake cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.